addu'ar shiga matsayi ko banɗaki ko wajen tsugunawa idan za ka shiga banɗaki a ka'ida ana so ka karanta wannan addu'a kuma in za ka shiga ka shiga da me da kafar hagu a cikin magana mafi inganci sai ka ce bismillah da sunan allah allahumma ya allah inni lalle ni a'udhu bika ina neman tsarinka min al-khubuthi wal khaba'ith menene al-khubuth aljanu maza wal da aljanu mata ko ina neman tsarinka daga dukkan kazanta da dauda al din nan asali jam'i ne jam'in menene jam'i ne na khabith to amma kuma al khaba'id jam'in menene jam'i ne na khabitha shi al jam'i na al alkhaba'if jam'i kuma na alkhabithatu alkhabith namiji alkhaba'if menene mace wannan yana kawo alkhabithatu lilkhabithina walkhabithuna lilkhabithat wattayyibatu litayyibina wattayyibuna litayyibat ulaika mubarra'una mimma yaqulun suratul nur aya ta nawa aya ta 26 Allah ya maka albarka haka ne ustazu ka dace aya ta 26 zai zama haka ne a can alkhabithatu lil wannan kuma jam'ul muannath salim ne da jam'ul mudhakkar salim al khubuth wal khaba'ith kuma ana hawo jam'u taksir ne da bambanci ai Allah ya ce qul la yastawi al khabithu wat tayyib walau a'jabaka kathratu al khabith fattaqullaha ya ulal albabi la'allakum la'allakum tuflihun yawwa Allah ya muku albarka banda tattakun ka wannan wanda sura kenan ma'ida ayata nawa aya ta ɗari Allah ya maka albarka a ah, ustaz kana kokari fa ka fita a nahawun yanzu ka koma qur'ani kai ma ka zama ustaz isa jiniyo kenan eh? aya ta ɗari haka ne daidai ne ikon Allah yana kokari matuƙa da gaske so mun samu ƙarin masu kokari yanzu kenan Allah ya albarka kaga al-khabith yana da jam'i biyu jam'u taksir sai a ce al-khubuth jam'in mudhakkaru salim sai a ce me al-khabithun shine al-khabithuna lil-khabithat sannan al-khabitha iya da jam'i biyu al-khaba'ith jam'u taksir nasa sannan me al-khabithat kuma jam'ul muannath salim nasa to shine bambancin mafhum tayyib ala ayi halin ina neman tsarin ka min al jam'i ne na maza wal khaba'ith na mata amma al iya daukan aljanu maza da mata iya iya daukan kuma dukkan nau'in kazanta da cutarwa da ake samu a bandaki saboda mai saboda kishiyar al wal khaba'ith shine at-tayyibuna wat tayyibat shine kishiyar dada dan ababe maza da mata wannan addu'a ce muhimmiya ta shiga bandaki banɗaki matattara ne na aljanu masu cutarwa masu taurin kai waɗanda suke asalin manya-manyan kafurai a banɗaki suka fi taruwa a gidaje to in baka wannan addu'a ko mace ba ta yi ko yara ba sa yi shi yake sa haga suna munanan mafarke mafarke a dare ko haga mace ba ta da zaman lafiya saboda me saboda aljanu sun fara cutar da ita shiga ban daki darura ne dole sai an yi so idan za ka shiga sai ka yi wannan addu'a din kana yi Allah yana kare ka daga dukkan sharrin aljanu maza da mata da ke wannan ban daki din sai a shiga lafiya a fita lafiya kuma a biya bukata lafiya wannan hadisi ne muttafaqun alaihi yana nan a bukhari da muslim muslim ya kawo shi littafin farko hadisi 283 insha Allah ta'ala rahmanir rahim